an kammala jigilar alhazan Najeriya zuwa gida bayan kammala aikin yajin bana inda mutum shida ne suka rage a Saudiya yanzu da ke fama da jinya. Hukumar alhazan Najeriya na hakon ta ce ta damƙa lamarin mutanen ga ofishin jakadancin Najeriya don shirya musu dawowa gida da zarar sun samu sauki. A tawa da manema labaru a Jidda don ta kammala jigilar shugaban hukumar alhazan barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce ya yafe wa duk waɗanda suka ɗauka shi ya kawo tsadar kuɗin kujerar Makka ba tsadar dala ba. Haka ne ya ce akwai shirin inganta masaukai da ma kafa cibiyar koyar da jami'an aikin yaji sabbin dabarun gudanar da aikin kamar sauran mafi inganci daga wasu kasashen duniya. Kuma muna sare in Allah ya soya da nan da shekara mai zuwa muhimman abubuwan da kuma aikin hajji ta kasa za ta sa a gaba biyan kuɗin alhaji zai zama ta na'ura ne mai kwakwalwa mun gwada a bana mun ga cewa yana aiki kuma shekara mai zuwa ɗari bisa ɗari za a amfani da shi sannan eh, allah ya so da idan mun samu amincewar shugaban ƙasa za a fara adashen gata na ƙasa baki ɗaya wanda alhazai da suke son su biya aikin hajjin su na da shekara goma za su iya biyan kuɗinsu sannan kuɗin nan za a sanya shi a cikin kasuwanci na halal a raba riban da alhaji da kuma alhazai ta jiha da kuma alhazai ta kasa da kuma bankin da su za su ɗauki ɗawainiyar wannan abu sannan muna sa in allah ya soya da kafin baɗi cibiya ta koyar da jami'ai da tarbiyyantar da ma'aikatan aikin hajji na najeriya zai fara aiki Karamin jakadar Najeriya a Saudiya Alhaji Muhammadu Sani Yunusa ya gode wa Allah da kammala aikin yajin na bana ba tare da samun masu shigar burtu da suna alhazai suna safarar miyagun kwayoyi ba inda ya juya yin abun da ya faru bara. Mun ji daɗi akan cewa a cikin ikon Allah bana ba mu samu wadda suka kawo kwaya ba zuwa ƙasar nan wannan abin farin ciki ne bara mun samu kusan mutum goma sha biyar da suka shigo da kwaya aikin hajji. da umra a bana amma a bana ba mu samu ko ɗaya ba so muna gode Allah kuma abin bakin ciki wannan mutane goma sha biyar da aka kama bara abin bakin ciki dukkansu an yanke musu hukuncin kisa har ma kuma an riga an kashe ɗaya saboda haka bana mun ji daɗi da Allah sa ba mu samu wadda ya shigo da kwaya ba wani abu da na lura da shi shine yadda wasu alhazan kan so ɗauko kayan abincin kyauta su dawo da shi Najeriya a matsayin tsaraba wannan baya ga kayan abinci da suke tafiya da shi da kuma wanda hukumar alhazan ka raba musu sau uku kullum Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya